Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan auni lafiya. Har yanzu dai, Ibrahim Ka'almasi Garba ne tare da Sarfilo Hashin Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Laraba 11 ga watan Janairu. a babin rahotanni za a ji cewa bayan wata mummunar gwabzawar cikin gida da aka yi a kungiyar boko haram su sun gudu zuwa jamhuriyar niger inda suka yi wuya dama idan irin wannan abu ya zo karshe aka samu irin wayannan mutane su rabu gungu-gungu suna fada da juna tsakaninsu da haɗin kai da ke tsakaninsu zai zo ya raunana za a kuma ji bayanin babbar ganawar da aka yi tsakanin kasashen amurka mexico da canada kan wasu manyan matsalolin kasashen su uku. Kamar kowace ranar Laraba yau ma muna tafa da rahoto na musamman wannan karan akan fara aiwatar da tsarin takaita kudaden da za a iya fitarwa a bankuna ko ATM na Najeriya. Muna kuma tafa da labaran wasanni, to amma kafin nan gasar filo hashin gumel da labaran duniya. Jama'a salamu alaikum da fatan mun sake samun ku lafiya. Ga labaran duniya. Hukumar kula da zirga-zirgar jiragen sama ta Amurka FAA ta ce sannan a hankali zirga-zirgar jiragen sama na ci gaba da tafiya a duk faɗin Amurka a yau Laraba. Bayan bayan matsalar wata na'ura da ta shafa ɗaya daga cikin manhajar hukumar lamarin da ya jinkirta tashin jirage 5,400 tare da soke wasu tashin wasu 900. Hukumar ta FAA a baya ta umarci kamfanonin jiragen sama da su dakatar da duk tashi da sauka na tsawon sa'o'i masu yawa saboda wata matsala ta shafi manhaja ko na'urar da ke bibiyar kai komo na jiragen wato na jiragen sama fadin Amurka amma yanzu ta ce an ɗage umarnin lamarin bai shafa da hadar jiragen sojin Amurka ba. Da farko dai fadar White House ta ce babu wata shaida da ke nuna cewa an kai hari ne ta yanar gizo amma shugaba joe biden ya ce ba mu san musabbabin katsewar na'urar ba ya ne ma labarai cewa ya umarci ma'aikatar sufuri ta binciki musabbabin katsewar sojojin rasha da na ukraine sun ce an gwabza kalaman fada jiya laraba wato yau laraba a solja lamarin da ke yin tarda da ikirarin da kungiyar 'yan amshin shatar rasha ta wagna ta a baya cewa ta karbe iko da garin da ke gabashin na ukraine sa'o'i kaɗan bayan ikirarin kungiyar wagner sojojin rashi sun ce ana ci gaba da gwabza faɗa tare da jiragen saman rasha da ke kewaye da garin ta arewa da kudu wani mai magana da yawon rundunar sojin gabashin ukraine ya shaida wa gidan talabijin na ukraine cewa halin da ake ciki a solda ya kasance mai rikitarwa yakin yana ɗaya daga cikin wuraren da suka fi fama a yawan rikicin a faɗan yana da wuya iya tantance halin da ake ciki wani bom da ya fashe a kusa da ma'aikatar harkokin wajen kasar kabul babban birnin kasar afghanistan yau laraba ya kashe akalla mutane biyar tare da jikkata wasu akalla arba'in khalid zahdran kakakin 'yan sandan birnin kabul ya tabbatar da adadin mutanen da suka mutu ya kuma yi allah wadai da abin da ya kira aiki irin na matsorata da aka auna kan fararen hula na afghanistan wani asibitin agaji na emergency da ke kasar Italiya a Kabul yana kula da yawancin waɗanda suka jikkata. Mun karɓi marasa lafiya sama da arba'in a asibitin yana da wuya iya kiyasta yawansu muna ci gaba da basu kula, in ji Stefano Soza, daraktan ƙungiyar agaji ta ƙasar. Wannan shi da karo na farko da aka samu asarar rayuka cikin shekarar 2023, amma tabbas yana ɗaya daga cikin waɗanda suka fama da marasa lafiya tun farkon shekarar 2022 ta yadda wato ta yadda suka kuma kafa gidajen dafa abinci da kantuna a cewar soza labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc gwamnatin somalia ta ce ta rufe hanyoyin samar da kudade take tallafa wato da ke tallafa wa kungiyar 'yan ta'adda ta al-shabab da yake magana a yau laraba ga taron 'yan somaliya mazauna birnin alkahira firaministan somaliya hamza abdi bare ya ce gwamnatin ta rufe duk wani asusun da aka sani da ke alaka da mayakan gwamnati ta rufe asusun ajiya kusan 250 masu alaka da tsagerin a bankuna hudu sannan kuma ta rufe hanyar sadarwa da kuma bayanan wayoyin hannu 70 da mayakan ke amfani da su wajen aika kuɗi in ji hamza Firaministan ya ce wannan babban nasara ce kuma mai yiwuwa ne an cimma hakan ne saboda shawarwarin 'yan ƙasar Somaliya kuma suna kan gudanar da bincike kan adadin kudaden da ke cikin asusun da aka rufe. Daga ƙarshe rundunar sojin ruwan Amurka ta faɗi jiya talata cewa ta kama wani jirgi da ke jigilar bindigogi a makon da ya gabata zuwa ƙasar Yaman da ta yi imanin ya fito ne daga ƙasar Iran. Sanarwar da rundunar sojin Amurka ta Pips ta fitar. ta ce an gano bindigogi ira ak-47 guda 2,116 akan wani jirgin ruwan kamun kifi a mashigin tekun oman da ke kan hanyar da a tarihi ake amfani da ita wajen safar haramtattun kaya zuwa ga 'yan tawayen hutu na kasar yemen da ke samun goyon bayan iran sanarwa ta ce sojojin amurka sun kama wasu jiragen ruwa guda biyu na kamun kifi a wannan yanki cikin watanni biyu da suka gabata waɗanda kuma suke ɗauke da makamai daga iran zuwa yemen iran ta sha musanta cewa tana ba huthi makamai yayin da ƙwararru masu zaman kansu da na majalisar ɗinkin duniya suka gano wasu abubuwa da aka kama daga jigilar kayayyaki zuwa iran rikicin yaman da ya ɓarke ne a shekarar 2014 lokacin da 'yan huti suka kwace babban birnin ƙasar yakin ya ƙara kamari ne a farkon shekarar 2015 tare da shigar ƙawancen saudi ke jagoranta a bangaren gwamnatin yemen da ke gudun hijira. Sarfilu hashin gumel aka saurara da labaran duniya daga nan sashin hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni kamar yadda aka ji bayan wata mummunar gwabzawar cikin gida da aka yi a kungiyar boko haram wasunsu sun gudu zuwa jamhuriyar niger inda akalla goma suka miƙa wuya sai dai masu fashin baki na danganta wannan al'amarin da alamar karewar ruwa ga ɗan kada daga abuja ga hassan mai na kaina da cikakken rahoton tun shekaran jiya ne bayanai ke ƙara fitowa fili yadda rikicin cikin gida ya tsananta tsakanin bangarorin boko haram guda biyu wato bangaren jama'atu a halu sunnati yadda a wata wani jihar wato jas ta marigayi abubakar shekau da kuma bangaren iswap na albarnawi inda bangarorin biyu suka yi ta ɗauki ba daɗi a arewa maso gabashin yankin tafkin chadi a ci gaba da wannan rikici da 'yan magana kan kira turnuku faɗan ibilisai yaro bai gani ba balle ya raba wasu manyan mayakan iswap guda goma suka gudu kasar nijar inda suka mika wuya ga jami'ai a garin tomor wata majiyar tsaro ta tabbatar mani da wannan labari al'amarin kuma da bangare daya ke baiwa dakarun kawancen kasashen yankin tafkin chadi da kuma dakarun rundunar operation haɗin kai na bangaren najeriya a kwarin gwiwar ci gaba da fitattakar waɗannan ɓangarori guda biyu da kuma na tuntuɓi wani jami'i a hedikwatar sojojin najeriya ya tabbatar mani da wannan labari inda ya ce amma ko kaɗan wannan bai dame su ba shi dai abin da ya sani shi ne duka ɓangarorin guda biyu 'yan ta'adda ne masu laifi ne suna neman su kuma suna yakar su sannan za su ci gaba da yakar su Dr. Abubakar MS kwararre ne kan sha'anin yankin tafkin Chadin da ya shafa shekaru yana gudanar da bincike akan wannan rikici. Wannan rikita-rikita tsakanin 'yan Boko Haram Jazz da ISWAP daman zai iya faruwa any moment. Saboda na ɗaya wannan ruwa na dam da aka sako ya sa su wato inda suka samu suke samun mafaka gurin ya zama a takure. So su 'yan ISWAP ɗin kamar sun masa kusa da inda 'yan Jazz ɗin suke. Na biyu kuma daman dai gami da yadda su sojoji suka samu suka yi maganin su an dan sa su sun fara ganin kai gara fa a zauna a yi sulhu kuma ana samun rikici tsakanin iswa da boko haram bacin wannan ma tsakanin yan iswa din ana samun fitina wato kamar akwai yan buduma da ke ciki su suna kallon kaman su abin bai musu ba za su balle su ma su nasu kirkiro da nasu kungiyar nasu su kaba nasu shugabannin sojoji dai gaskiya yadda suke zuba musu wuta suke sa sun fara zama a takure kar a karaya ai sustaining irin wannan attack din a ta zuba musu wuta rikicin cikin gidan na 'yan ta'adda a cewar Hausa mai ritaya major shu'aibu bashir galma tamkar ragewa sojojin najeriya aiki ne dan abun da ya rage mu sojojin Najeriya su yi na murkushe wannan abun kaga idan da yana saba'in bisa ɗari ne kaga yanzu an rage musu ya koma talatin da biyar bisa ɗari sai dai kawai abin da zamu ce su ƙara himma wanda suka rage a nan a san yadda aka gama da su dama idan irin wannan abu ya zo ƙarshe aka samu irin wayannan mutane su rabu gungu-gungu suna faɗa da juna tsakanin su da haɗin kai da ke tsakanin su zai zo ya raunana saboda kowane abin nan yana neman ya karbi iko. Hassan mai na kai na. muryar amurka daga abuja nigeria To a gaida Hassan, yanzu kuma sai rahotonmu na gaba daga nan Amurka inda za a ji cewa shugabannin kasashen Amurka, Mexico da Canada sun ce suna aikin haɗin gwiwa kan wasu daga cikin ƙalubaloli mafiya girma da nahiyar su ke fuskanta. Daga cikinsu akwai rudami game da batun kwararar bakin haure, safarar muggan ƙwayoyi. yarjejeniyoyin cinikayya don gogayya da china da kuma batun haɗa kai wajen tunkarar mamaye ukraine da rasha ta yi to amma shugabannin na da ra'ayoyin da suka sha bamban game da yanayin matsalolin da kuma hanyoyin magance su wakiliyar muryar amurka a fadar shugaban amurka ta white house anita powell ta turo rahoto daga mexico city babban birnin kasar mexico inda aka yi taron ta ce a yayin da suke bayyana ganawar tasu shugabannin uku sun yi amfani da kalmomin amistad bonhami da kuma friendship waɗanda duk ke nufin abota a harsunan ƙasashensu shugaban amurka joe biden ya ce we're true with mutual respect and a for one ya ce mu abokan tafiya ne na haƙiƙa mu uku ɗin nan da muke aiki tare da mutunta juna da kuma sahihiyar ƙauna ga juna don mu samar da fiyayyar makoma ga mutanenmu duka. To sai dai abubuwan da ke gabansu ba masu sauƙi ba ne sun haɗa da matsalolin baƙin haure, muggan ƙwayoyi da canjin yanayi kuma gashi takaddamar cinikayya ta dabaibaye komai. kamar yadda shugaban mexico andres manuel lopez obrador ya nuna yayin da ya kalubalanci biden karara da ya faɗaɗa yarjejeniyar cinikayyar kamar yadda yake cewa. Es el momento de terminar con ese olvido ese abandono, ese desdén. Shugaban na Mexico ya ce wannan ne lokacin da za mu iya yanke shawara mu yi watsi da wannan kyaliyar, wannan kyama da kuma wannan yin ko oho da yankin Latin Amurka da Caribbean, wanda hakan ya ma saba ma manufofin makwabtaka na gari irin na gwarzon yada manufofin 'yanci da walwala franklin delano roosevelt kuma a fara da kai biden ya mayar da martani da cewa amurka na samar da tallafi ga kasashen waje fiye da kowace ƙasa hasali ma tallafin da amurka ke bayarwa ita kadai ya kusa kai jimlar tallafin dukkanin sauran kasashen duniya ba ma kawai ga wannan yanki na duniya ba amma ga dukkan sassan duniya kash nauyin da muke ɗaukawa bai tsaya ga yammacin duniya ba ya haɗa har da turai ya haɗa da asiya ya haɗa da gabas ta tsakiya da kuma afirka kai ya ma gama har da gabashi da kuma yammacin asiya to wannan kenan kafin mu ci gaba a ɗan shakata da wannan wannan haka ne fati yanzu kuma ga rahotonmu na musamman a halin yanzu bankuna sun fara aiwatar da tsarin nan na cire naira dubu ɗari biyar ga ɗaiɗaikun jama'a a mako ko kuma naira dubu ɗari a kullum kana da cire naira miliyan biyar ga kamfani a mako a najeriya to ko mai jama'a za su ce a game da wannan tsarin sunana abubakar dan gidan gero to a banki na anshi dubu talatin na anshi ɗari biyu da hamsin amma ai min bayanin cewa in anshi ɗari biyar ga sati na tsaya haka wace hujja suka baka na ka tsaya akan karɓar naira dubu ɗari biyar kawai sun bani hujjar cewa wannan ɗari biyar ɗin haka sun ka azana su tsari a kuma yan mutum na su ma ƙari suna ya ƙara mai amma a duk dubu ɗari sai sun ca zama kuɗi naira dubu uku dubu ɗari duka za su ca zama dubu uku amma ko nawa kake so ana baka ko nawa kake so ana baka amma za a ca zama kuɗi dubu uku uku amma ɗari biyar su ne ƙa'ida wanda a ma caji. to kai ka ji wannan mataki da bankin najeriya ya ɗauka. to ba mu ji daɗi ba wallahi ba mu ji daɗi saboda mu talaka dai ba mu ji daɗi ba. sunana hassan ahmad tangaza ina zaune ne sai wani ya zo daga cikin kwastoma ya zo ya yi deposit din 400 kuɗi to sai suka tambaye shi ya yi transaction a cikin wannan satin nan kuma ya cire kuɗi kenan eh ya cire kuɗi kenan ta ATM ko kuma ta POS suka yi mai wannan tambayoyin sai ce bai ba sai ka ce to abin da ya sa ka tambaye ka 400 da kake son ka cire in ya zama to ka cire 500 a wannan satin nan to ba za ka sake cire komai ba ma'ana kenan abin da suka mai bayani duk kullun dubu ɗari kawai za ka iya cire a cikin sati ɗaya suna na gaga muhammed a wannan sati da muke ciki ka je banki a ban je ba to kana labarin cewa banki ya fara ka'idan nan da aka ta cire naira dubu ɗari biyar a sati ko abokina da ya je cira zai wuce kasuwa na karɓi kuɗin hmm. ina son cire kamar miliyan uku ko hudu sai an ka zo an ka ce mai dubu ɗari za a bashi to mutumin da zai je kasuwa ya cire kuɗi ya tai kasuwa ka tai da dubu ɗari mutumin da za ka je ka sai kaya gare shi kamar na miliyan biyar ko miliyan shida shi mutumin nan a wurin su ba su da banki shi akan rankan shi bai da akan ka zo kana sun sani saniyan mutum ta dubu ɗari biyar ko dubu ɗari shida ka ce mai ya kawo akan ka bashi eh, eh, ka tura mai kuɗi tun da shi bai da shi kamar da shi abokin ka je cire kuɗi mm. aka gaya mai ka'idar naira dubu ɗari biyar kawai za a cire a mako mm. me ya ce shi kan bai koyi wata ɗaya ya ba su wuri ya ba su wuri can akwai wani masu POA da je can ya karɓi kuɗi ne ya wuce a ce to shi gaskiya bai ma koma sa kuɗin shi banki ma bale a yi mishi haka idan aka ci gaba da wannan shiri na babban banki na cire naira dubu ɗari biyar a mako mm. da kuma kuɗin da ake ba manyan kamfanoni kamar naira miliyan miliyan biyar su ma a mako ya kake ganin wannan tsarin zai tafi a wannan tsarin abinda nake gani hakikanin gaskiya kura ta kai bango an kure talaka makura talaka babu abin da ya kai ille mu daga titi mu nuna ba yadda ba saboda shi ɗaya ne an rige muna talaka yana da inci idan an ka tauye mai haƙƙi ya fita ya nuna bakin cikinsa to a jira mu bakin titi shirye muke duk Najeriya mu fito saboda ba mu bari mutum biyu ko mutum uku su kashe muna ƙasa muna ji muna gani ba ka ganin babban banki ya fito da wannan tsari babban banki domin a taimaka ma mutane a aje musu kuɗin su a aje musu a rage yawo yawo da kuɗi cikin hannun mutane a ƙananan hukumomi da gare mu ɗari bakwai da saba'in da hudu akwai sama da wajen kusan ƙananan hukumomi ɗari hudu wani bautar ba da bankuna kuma duk mafi yawan su 'yan kasuwa ana irin mu talakawa su ne za a kwantata ma wani mai arziki ne zai kwantata talakar talaka ne zai mutu duk abin da aka wa mai rai talaka yawa buhari ko wallahi babu wanda ke da laifi wannan ile buhari amma ba buhari ke aikin banki ba shine shugaban bankin najeriya ba za ka dora masa laifi ubangiji ma halicci shi daya hisha cikin ƙasa ga duk abin da bai shi ba wallahi in dai na bangaren wanda ta babu wanda ya sayi shi sunana baban gida ban shi da kuɗi a banki Allah saboda mun je ciran kuɗi banki A nuna cewa dokar da aka ce an sana daga iya kaɗo ɗari biyar a mako a sati ko a wuri dubu ɗari a mako ɗari biyar an ce ya fara aiki mu kuma yan kasuwa da ƙauyawa ne mu muna zuwa muna sayar dabbobi a cikin daji ne Ko yana masa da muka sayar dabbobi a cikin daji ba san magana da transfer ko wani abu ba shi ka ba su kuɗi ka ɗau dabba ba su da account mafi yawanci an kare mutum dubu da ka samu tasa'in ba mai account goma da ka samu mai account to yanzu ka ji daɗin wannan tsari a amma baƙin ciki da ji mugu mugu saboda an kashe mana kasuwanci saboda mai ɗaukar miliyan uku ya shiga kasuwa ya je sayayya an ci ɗari biyar da a bashi kuma a mako ba wai rana ɗaya ba yaushe ne ciki ya kasuwanci. to yanzu wace shawara za ka ba babban bankin najeriya. shi kan shi yasa abin da ya doka zai ɗauka ya san ya take haƙƙin ɗan adam ya take doka ya take talaka saboda talaka ne aka ba kowa aka wanda ba illa talaka da mun sula wadda cewa masu kuɗi suka samu masu kuɗi suka haka saboda siyasa kaza kaza mai kuɗi shi ina ruwan shi ne ɓoye kuɗi ne aje ma ya sani lokacin da ta je bukata ta wata fita ko sani yanzu wanda ka je ma kasuwa baka zama kuɗi bai baka dabba ko gero ko hatsi ko wani abu sunana Muhammad Umar sunana ina kebi kebi. jihar kebi. Eh. a wani gari Gonzo local government Malam Muhammadu ka ciri kuɗi a wannan sati da muke ciki a can jihar kebi. eh na ciri kuɗi a jihar Kebbi eh. kamar nawa ka cira miliyan biyar amma kan wani ne kamfani ba ka cire ko ba wani sati kuma ok da yake kana da kamfani duk sati miliyan biyar za ka cire miliyan biyar zan cire tun ina kan wani eh. to ko akwai wani caji da suka yi ma lokacin da kake cire kuɗin da wani ba caji ma komi to kamar wannan nan kuɗi da ka cira miliyan biyar kamar su ishe ka abin da ya yi a sati ba zai ishe ne ba ya kaga wannan tsarin kan kan bai da zaɓi wannan ni ne aliyu gudu mai injin to ya kaga wannan tsari babban bankin najeriya a game da cire kuɗi eh to wannan tsari mu mun ga abin mun kawun bai ba sannan kuma tsarin da aka ce a biya haka talakawa na za a cuta ko mu talakawa yanzu ga baka mu je baki titi mu je mu nemi incin kanmu to amma babban banki ya fito da wannan tsari ne domin kuɗi su daina yawo cikin hannayen jama'a da kaucewa irin ta'asar barayi da sauransu eh to ai barayi yanzu za a same su tunda ni baka nemi kuɗi ka bani baka taimaka yin ba ni zan je daji in wahala ne in eh, noma in sai da abin noma na in je ne abin na ci a ce kuma na kai kuɗi ban dama in cire kuɗin da suka ci dubu ɗari a sati wani kayan miyar shi a sati a dubu sati a dubu ɗari biyar ne ake cirewa a sati to ɗari biyar ɗari biyar na kasuwanci yanzu nan abin nawa za ka sai ɗari biyar a sati haka ce abinci ka ci da gidanka wannan tsari ma bai ma yi ba an da shirye mutane na kuma muna shirye za zaɓen ma yan ka towa za mu wace mu mutane na mu nemi wasu wani wanda suke biya bukatun mu ku zaɓe su mu ƙyale wannan wannan mu cuta na. to ya kuka yi ku gano waɗanda za su canza muku wannan tsari na banki a cikin waɗanda ke takara. eh masu mulki da su kawo wannan tsari sai mu nemi ikin yan adamu zabe zaɓi wani. sunana alhaji abdullahi kara wanda an ka sani dan darjiji a cikin garin koko. kana labarin tsarin nan na babban banki na zarar ko na dibar naira dubu biyar a mako ya fara aiki. ina da labari amma gaskiya ka'ida bai yi ba. Me ka ce bai yi ba? Abin da sani ce bai ba yanzu wanda adda miliyan goma an ce zari dubu ɗari ga yini. Ina daɗi. Akwai wanda kasuwancin shi ya fi ƙarfi na na dubu ɗari ma ga yini. An ce ka zari dubu ɗari gobe ka zari dubu ɗari to wanda ka sai kana na ɗari bakwai ko ɗari takwaya za ka yi masa. Ƙasashen duniya da dama ba su amfani da kuɗi a fili suna sana'a ce ta kuɗi a cikin banki me za ka ce? Eh to waɗannan ƙasashe ba ɗaya suka da Najeriya ba saboda sun yi mu yawancin ilimi. Yawancin mu yawancin mu duka mutane 'yan kasuwa 'yan ma'abuta zuwa daji ne. A son ƙauye gare mu ba kasuwan ilimi gare mu ba wani ko babban waya bai da wani ma bai san abin da awoya ba wani ma sai ya ce ma don Allah ka diba mai lambar wani in kira wani shi an ce haka an bada aiki shi ma wani mai sana'ar cire kuɗin tafi da gidanka watan POS a Ibadan ya ce wannan tsarin ya shafe su sunana Sani Muhammad Dargaji sana'a ta POS ya shafe mu tunda kaga idan za mu yi transfer wannan ba mu da dama ko miliyan nawa ka kawo idan muna da shi a kan dinmu za mu tura ma wannan ba damuwa amma bangaren kwastomomin mu da suke cire kuɗaɗe wani zai cire miliyan ɗaya wani zai zo ya cire miliyan biyu a atm to yanzu an ce dubu ɗari biyar ne kaga wannan abin dole shahe mu shi ma kwastomin da yake cire kuɗi dole abin shahe shi to yanzu ana ka gani ina mafita ga wannan matsala to mahita dai mu mun so shi babban bankin najeriya ya dubi sassabta a bangaren pos saboda in aka yi lissafin dubanbanin mutanen da ke ci bisa bangaren kasuwanci na pos suna da yawa sosai sannan wani ma bai da ma zarafin da za a zo a cire dubu ɗari biyar wurin shi wani dubu ashirin ne wani dubu talatin wani dubu hamsin kuma haka ne ake ta maleji dai yana ci yana ci da iyalin shi to yanzu an zo an kawo wannan tsarin to kaga dole abin da muke samu zero wasu ma karshen ta kasuwancin nasu za su rufe Hassan Umar Tambuwal, murar Amurka daga Ibadan a Najeriya. To gaida Hassan, yanzu kuma ga Ritwan Abbas da labaran wasanni. wasanni a takaice. sadarwar hukumar kwallon kafar kasar ghana harriet chuma santi ya bayyana cewar kasar ghana ta samu kuɗi dala miliyan tara da digo biyar hakinta na shiga a dama da ita a gasar cin kofin duniya na shekara ta 2022 ya ce kudi da blasters ta samu kenan na kasancewa cikin zagayen farko na gasar ne abin da ke nuna cewar da abin da za ta samu zai haura haka da sun kai suka yi zagayen kwaf daya kan a da su. darajar sadarwar ta hukumar kwallon kafar kasar Ghana har yau Henry Chum Asante ya bayyana cewar babu wani mai koyarwa dan Ghana da ya bukaci a bashi aikin koyar da Black Stars. Ita dai Black Stars ta kasance bata da mai koyarwa tun bayan da koci Otto Ado ya yi murabus a gasar cin kofin duniya na shekara ta 2022 yanzu haka hukumar kwallon Ghana na nan tana farautar wadda zai cike wannan wannan girbi kamar yadda kakakin na fa ya faɗa masu koyarwa na ƙasashen waje kaɗai sun kai tayin makaman ya kuma nuna cewar sama da masu neman wannan aiki sittin aka samu black stars dai tana ɗaukan ido ta kaka za ka samu irin su muhammad kudus cikin 'yan ka ba za su yi ɗaukar ido ba in ji Chom Asante. Kaftin ɗin Black Galaxies in Ghana don sina ko ya so motsa jiki da kungiyar a ranar litini bayan ya murmuri daga rauni da ya samu gabanin wasan sada zumunci da kasar Mozambique. An sake a wakuni da dan wasan na Dream FC salvator Simba minti 25 da soma wasan da sun kai yi da Algeria a ranar Asabar a Nelson Mandela Stadium da ke a Algiers. kungiyar ta 'yan wasan ghana da ke gida ta yi kankan kam da algeria a wasan farko kan aso magasar ta cin kofin afirka wato can 2022 da za a so nan da kwanaki uku masu zuwa har yanzu vahid halila hotzeka na kunshi da maroc a zuciya tare da faɗan cewa ba zai taɓa yafewa ko manta da sallamar da aka yi masa ba 'yan watanni a so gasar cin kofin duniya na shekara ta 2022 a Qatar. Watanni uku kacal ya saura a soma gasar aka dakatar da shi daga aikinsa bayan ya jagoranci Atlas Lions sun samu shiga gasar. Shugaban hukumar kwallon Maroc Fawi Zalekja daga bisani ya yi bayanan abu da ya sa sun kai hannun riga da kocin din ɗan ƙasar Bosnia. Yawan samun saɓani da manyan 'yan wasan ƙungiyar ne abin da ya sa aka sau ɗauke ba da kalila ya samu takan tsaka da hakim zayeci da ya yi murabusa daga wasannin ƙasa da ƙasa daga baya ya yi haƙuri ya dawo aka ci gaba da wasa da shi haka amin harit da nausain masirol da wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin radwan allah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a taƙaice. A taƙaice, hukumar kula da zirga-zirgar jiragen sama ta Amurka FAA ta ce sannan a hankali zirga-zirgar jirage na ci gaba da tafiya a duk faɗin Amurka a yau Laraba bayan wata matsala ta shafi ɗaya daga cikin manhajan na'urorin hukumar. lamarin da ya jinkirta tashin jirage 5,400 tare da suke tashin wasu 900 hukumar ta faa a baya ta umarci kamfanin jiragen sama da su dakatar duk tashi da sauka na tsawon sau'i masu yawa saboda matsala ta shafi manhaja ko na'urar da ke bibiyar kai komo na jiragen sama a faɗin amurka amma yanzu ta ce an ɗage umarnin lamarin bai shafa har da jiragen sojin amurka ba. sojojin rasha na ukraine sun ce an gwabza karamin fada jiya laraba yau laraba a soldier lamarin da ke yin tar da ikirarin da kungiyar in amshin shata ta rasha wagner ta yi a baya cewa ta karbe iko da garin da ke gabashin ukraine sa'o'i kaɗan bayan ikirarin da kungiyar wagner sojojin rashi sun ce ana ci gaba da gwabza fada tare da ragen saman rasha da ke kewaye da garin ta arewa da kudu gwamnatin somalia ta ce ta rufe hanyoyin sadarwa wato hanyoyin samar da kuɗaɗe da ke tallafawa ƙungiyar 'yan ta'adda ta alshabab da yake magana yau laraba ga taron 'yan somaliya mazauna birnin alkahira firaministan somaliya abdi hamzi bare ya ce gwamnatin ta rufe duk wani asusun da aka sani wato aka sani da ke da alaka da mayakan rundunar sojin ruwan amurka ta faɗi jiya talata cewa ta kama wani jirgi da ke jigilar bindigogi makon da ya gabata zuwa ƙasar yaman da ta yi imanin ya fito ne daga ƙasar iran wani bam da ya fashe a kusa da ma'aikatar harkokin wajen kasar wato kasar a kabul a babban birnin kasar afghanistan yau laraba ya kashe akalla mutane biyar tare da jakkata wasu arba'in khalid hardan kakakin 'yan sandan birnin kabul ya tabbatar da adadin mutanen da suka mutu ya kuma yi Allah wani da abin da ya kira aiki na matsorata da aka auna kan fararen hula a afghanistan To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Sarfilo Hashin Gumel da ya taya ni gabatar da shirin da producer mu Julie Lesration da kuma injiniyar mu ta yanzu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.